Sashen é um dos programas da Voz da América que bate. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau juma'a 6 ga watan oktoba na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaron rundunar da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar filato ta ce ta kama kimanin mutane 91 da take zargi da aikata laifuffuka daban-daban a cikin jihar da sassan kudancin jihar kaduna Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar za ku ji cewa mahukunta a ƙasar da masu hannu da shuni sun fara shirya taraka don tattauna yadda ya kamata sankari wato kalubalen rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya yayin da ake ban kwana da damina. sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman game da abubuwan da ke assasa sauyin yanayi muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe wani yaro ɗan shekara goma da kakarsa a karke Yankin da aka kai hari a jiya Alhamis. Jami'ai sun ce wani yaro ɗan wata goma sha ɗaya ya jikkata sakamakon harin. Jami'an Ukraine ɗin sun yi Allah wadai da wani hari da rasha ta kai a jiya Alhamis. wanda ya tarwatsa wani gidan cin abinci da ake gudanar da taro harin da ya kashe akalla mutane hamsin da ɗaya ciki har da wani ƙaramin yaro. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa bayan harin da aka kai a ƙauyen Horaza da ke gabashin ƙasar, sassan jikin mutane ya barbazu a kusa da wani filin wasan yara inda harin ya yi barna sosai. Gwamnan Kharkiv Ole Sinhubo ya shaida a BBC cewa kashi biyar na mutanen ƙauyen sun mutu a wannan harin ta'addancin guda ɗaya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a daren jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa a yau 'yan ta'addar Rasha sun ƙaddamar da harin rashin imani Prime minister Birtaniya Rishi Sunak ya shaida BBC cewa harin da aka kai a kan Horaza ya nuna zurfin lalacewar da sojojin Rasha suka yi. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ta zargi gwamnatin ƙasar da tauye muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yada labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce waɗannan laifuffuka na raunana tsarin bin adalci da demokradiyyar ƙasa. Hukumar ta zargi hukumar leƙen asirin Sudan ta kudu da take haƙƙin bil'adama da tsoma baki cikin rayuwar jama'a tare da yin amfani da dabaru da hanyoyi da jami'an tsaron Sudan suka yi amfani da su wajen yaƙar kudancin ƙasar kafin ɓallewarta. Hukumar ta fitar da wani sabon rahoto a jiya Alhamis mai suna Enrich Repression wanda ya yi nazari kan karancin 'yancin demokradiyya da na farar hula a Sudan ta kudu. Sannan ta zargi hukumomin tsaron Sudan ta kudu da jami'an gwamnati da cin zarafi da azabtarwa da danniya da yin katsalandan a harkokin yada labarai da kungiyoyin fararen hula da na siyasa. kwamishinan majalisar ɗinkin duniya bani afako da yake zanta da manema labarai a birnin nairobi ya ce waɗannan cin zarafi na shafa al'umma ba tare da yin la'akari da matsayinsu ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Juma'a asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana a cikin wani rahotonsa cewa kimanin yara miliyan 43 a faɗin duniya sun rasa matsugunansu cikin shekaru shida saboda bala'o'in da suka shafi yanayi kusan ƙananan yara 20,000 ne ke rasa muhalli a duk rana. Nazarin ya nuna adadin yaran da suka rasa mahallansu a cikin kasashe 44 saboda sauyin yanayi, ambaliyar ruwa, guguwa, fari, gobarar daji tun daga shekarar 2016 zuwa shekarar 2021. Kasashen China da Philippines na daga cikin kasashen da suka fi samun yawan adadin yara da suke rasa matsugunansu. Duk da haka, rahoton ya ce lamarin ya fi shafar yaran da ke cikin kasashe mafi fama da talauci. Babbar daraktar UNICEF Catherine Russell ta ce muna da kayan aiki da ilimin da za mu iya tunkara wannan kalubale da ke ƙara ta'azzara wanda ke shafar yara, amma ba ma ɗaukar matakai cikin sauri. Alƙaluman na yanzu sun nuna cewa kusan yara miliyan 96 a cikin shekaru 30 masu zuwa za su iya rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwan kogi. yayin da guguwar iska da guguwa za su iya raba mutane miliyan goma da ɗigo uku da yara miliyan bakwai da ɗigo biyu da mahallansu a cikin shekaru talatin masu zuwa. Kasar Philippines ta saka dukkan filayen jiragen samanta na fasinja a cikin shirin ko ta kwana bayan wani gargadi da ke cewa bama-bamai na iya tashi a cikin jiragen da suka taso daga Manila ciki har da wuraren yawon bude ido da dama kamar yadda hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ba da sanarwa a yau juma'a. Hukumar ta ba da sanarwar ne ta kafofin watsa labarai ta ce tana ƙara tabbatar da gargaɗin sannan ta ɗauki matakan tsaro a tashoshin jiragen sama 42 a duk faɗin ƙasar. An aika da gargaɗin ne ta hanyar saƙon imel zuwa ga hukumar zirga-zirgar jiragen sama gami da barazanar tashin jirage daga Manila babban birnin ƙasar zuwa Dabau, Bukol da kuma fitaccen yankuna masu yawon buɗe ido na falawan da sibo A yau Juma'a ne hukumar kula da zirga-zirgar jiragen saman ta saki wannan gargadin ga manema labarai tare da umarnin da aka baiwa manajojin tsaron filayen jiragen saman na tabbatar da tsaro bincikar kaya sosai tare da gudanar da aikin sa ido dare da rana bayan samun barazanar ta imel. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A cikin wannan makon ne rundunar da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Filato mai lakabin Operation haƙoran damisa ta ce ta cafke mutane 91 da take zargi da aikata laifuffuka daban-daban a cikin jihar Filato da sassan kudancin jihar Kaduna. masana harkokin tsaro sun yi tsokaci a kan batun musamman yadda wasu lokuta ake tsare mutanen da ake zargi lokaci mai tsawo ba tare da an yi masa shari'a ba wakiliyan muryar amurka zainab babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton a wata sanarwa da kakakin rundunar operation safe haven captain oya james ya aike wa manema labarai ya ce waɗanda suka kama sun hada da waɗanda ake zargi da garkuwa da mutane masu kai hare-hare a ƙauyuka 'yan fashi da makami masu satan dabbobi 'yan kungiyar asiri masu lalata gonaki da sauransu. Rundunar ta ce ta kuma kwato makamai da albarusai da dama daga waɗanda ta cafken. Na nemi jin ƙarin bayani daga kakakin rundunar Operation Safe Haven, Captain Oya James, amma bai maido min da amsar sako da na aike masa ba. To sai dai mai fashin baki kan lamura Mr. Kichime Goyan Gotau ya ce sau da dama jami'an tsaro na cafke mutane su ajiye su na lokaci mai tsawo ba tare da sun gabatar da su ga hukumomin 'yan sanda zuwa kotu ba. Ni ba lauya ba ne, amma ita hukuma koko doka na kundin Najeriya ta yi nunan cewa ko da za ka kama mutumin da ake zaton ya yi laifi za ka bi da shi ne kamar mutumin da kotu ba ta zarge shi ba tukuna. Sai ka bi da shi a matsayin shi na ɗan adam. sai ka kare mutuncinsa amma so da yawa mune ganin da soja da ɗan sanda da kuma sauran ƙusoshi na jami'an tsaro na najeriya ayyuka da suke yana sha shan bamban da doka na ƙasa na najeriya misali kamar na operation haƙorin damisa da ke eh, jos suna da yanci su yi kamu na mutane da ake zargin su da wani hali doka ya yi nunin cewa idan kai kamo irin wannan dole ne nan da nan cikin sa'o'i 24 za ka miƙa su ga hukumar 'yan sanda ta ƙasa. Kuma 'yan jarida kuna da laifi, mm. saboda so da yawa ku ne kuke taimaka ma sojojin nan da kuma 'yan sandan sai abin da suka ga dama. Dole ne ku ɗan jarida ku yi bincike. Shi ma na shi gefen Malam Sani Suleiman da ke aikin wanzar da zaman lafiya. yace ce jami'an tsaro suna gudanar da aikinsu ne bisa yadda doka ta tsara na kama masu laifi. Sai dai da mutane za su kauce wa aikata laifi dama ba ruwansu da jami'an tsaro kenan. a cikin jami'an tsaro akwai jami'an tsaro na kirki masu kishin ƙasa ƙwararru wanda suka samu horaswa kuma suke aiki bisa ka'idar aikinsu ba za su ɗau mataki na musgunawa ko cin zarafi ko wulaƙanta ɗan adam ba ko da wannan ɗan adam ɗin ana zargin shi matsawar doka ba ta tabbatar da laifin shi ba in ma kuma dokar ta tabbatar da laifin to akwai kuma ka'idar doka na wani irin hukunci za a yi waye zai yi hukuncin idan al'umma ta al'ummominmu duk da bambance-bambancen mu da bambance-bambancen addini muka yadda mu zauna lafiya da juna mu haɗa hannu mu magance matsalolin masu aikata laifi a cikin mu to za mu rage damar da yake tilasta cewa sai an kawo misali sojoji cikin al'umma su aiwatar da aikin tsaro. Malam Sani Suleiman kenan da ke aikin wanzar da zaman lafiya. Daga cikin waɗanda jami'an Operation hakorin Damisa ta cafke, ta ce tuni aka kai wasu kotu aka kuma yanke musu hukunci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar. Yayin da ake ban kwana da lokacin damina a bana. Wani abu da ke ɗaukar hankalin mahukunta a jamhuriyar Nijar shine rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya. Lamarin da ya sa hukumomi da masu hannu da shuni a ciki da wajen ƙasar suka so ma shirya taruka domin tankarar wannan batu. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yayin da iskan hunturun bana ko iskan gabas ya soma kadawa a janguriyar Nijar da ma sauran kasashen yankin Sahel a daidai wannan lokacin na kammala ayyukan noman damana a kasashe kamar janguriyar Nijar arewacin Najeriya kasashen Chadi da sauransu babban abin da ke daukar hankulan mahukumtan kasar ta Nijar a halin yanzu shine fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya wannan shi nasa wata kungiya mai zaman kanta da ke samun tallafi tallafi daga waɗansu ƙasashen turai mai suna sahir nazari ta haɗa mahukumta na jihohin doso da na tawa a garin birnin kwanni domin yin rigakafin faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyayan kamar yadda abdulrazak saidu shugaban ƙungiyar sahir nazari ya yi mini karin bayani abin da ya tara mu kullum ana cewa ana wayar da kai ana wayar da kai to sai muka ce to wayar da kan nan kullum bai kai ga mutane ne menene cikas kullum kullum shekara an ce an wayar da kai an hoto an yi bayani sai muka ce to ya kamata duk mutane da suke kura da gandun daji da shara'antu da sojoji duk waɗanda ake kai ma korahi korahi sai muka taro kowa da kowa sabu zo mu zamna saboda a hudu duka kurakuran da aka samu menene ke hana ruwa gudu sai aka zo aka yi tsari tsari ya sa mahimmanci an samu kurakurai da dama waɗanda suka hana a ciyo kan tashi hankalin da ake samu da mace-macen da ake samu tsakanin manomi da makiyayi a bangaren mahukumta malam manu ibrahim magajin garin bazaga da ke halarta wannan taron ya ce maganar sabukuwar dabbobi a daidai wannan lokaci matsala ce babba matsala ce babba saboda a halin yanzu ana samun dabbobi cikin karkara shi na aka ce to yanzu wannan abin yaya ne za a yi a kawo gudunmuwa shi wannan project suicide ya kawo tashi gudunmuwa saboda a samu saukin wannan kusan ba matsala ta biya karama shi ne ake ciki yanzu suka ɗauki niyya lalle za su kawo tasu gudunmuwa ta hanya ba jami'an tsaro tallahi ko kuma su yi nazari su diba menene ya kamata su yi saboda manoma su samu saukin aiki cikin tsanaki su kare aikin su hankali kwance ba tare da makiyaya sun angome su ba. To ka ce sai su a duba a gani kuma ga an mace aiki tun da an riga an zo ƙarshen damana in an ce sai an tsaya an duba ko an gyaran takardu yana iya kuma wani abu shi faru kamin wannan lokaci. Wato proje kin ya zo ne da niyyar aiki cikin gogo ana zashi wannan niyya ba tare da bata lokaci ba. Ya to da kayan aiki da kuɗi da komi. Da kayan aiki komi da komi an shiryu na an zo ne saboda a saurari zancen ya hito daga al'umma mu ko wakilin al'umma na mun haɗi ga abin da ke cin al'umma tu a kwarya kenan za a aikata shi cikin gaugawa a cewar abdurrahman udu mai kula da hilayen gundumar birnin kwanne da ke halartar wannan taron ya ce gurin zaman taron shine a samu zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya irin wannan lokacin na kammala ayyukan damana kenan guri wannan zaman namu a samu zaman lahiya mai ɗorewa tsakanin mutanen karkara surtu abin da shahi tsakanin manoma da makiyaya menene ka faruwa kuma wace hanya kamata a bi ai maganin su yau muna cikin lokacin da makiyaya ka so mu sabkowa tun lokaci bai yi ba kuma da inda makiyayan nan suka sabko to ko mina abkuwa tun da yau a dokance ma so mu zama ba mu za mu ci mu tsaye da lokacin da ya kamata su sauko to amma ga haida jiha sun sauko taron dai ya wakana a tsawon kwanaki uku tare da halartar wakilan gwamnonin doso dattawa da sarakunan gargajiya na waɗannan jihohi guda biyu a garin birnin gwanni haruna mamman bako na birnin gwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin gwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda ya tattauna akan tasirin sauyin yanayi da yadda za a kiyaye shi. Ga Muhammadu Rabo Ɗanba da ƙarin bayani. Kalmar canjin yanayi tana nufin bambance-bambancen yanayin zafi da yanayi na dogon lokaci. Waɗannan bambance-bambancen na iya zama al'amari na halitta amma tun farkon karni na sha tara sun samu asali ne daga ayyukan ɗan adam musamman amfani da makamashin burbushin halittu wanda ke haifar da iskar gas a tasirin greenhouse Malam Awal gani yake cewa yake sauka natural ba ce su zubo a yakashin sun tashi ce su zubo zafin ya fice kimani wannan na daga cikin babban dalilin da yake haddasa sanjin yanayi to a cikin dalilan mun kasa shi kuma gaba gaba gaba gaba yana da ƙananan dalilai kamar haka samar da makamashi wato akwai mutane da suke ɗaukan itatuna su zo su ƙona har su yi su gawayi wannan yana ka sanjin yanayi sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi na yau da kullum wato kaman su izin a ce yau injin kera mota shi sa yanzu a turai aksari ake so komai da electricity yake aiki inji yana haddasa canjin yanayi ba na wasa ba to yanke itacuna a ƙananan dalilai shi ma yana canjin yanayi don itacuna abu inda itacuna yake da yawa masana canjin yanayi suka ce yana jan ruwan sama to idan ka yayyanke itacuna to inda aka san sha'anin amfanin itacuna ma na kiran shi la lutte contre le desertification wato shi a zo ana shuka itacuna shi yana koran desert inda aka shuka itacuna desert na matsawa baya in an shuka itacuna desert na matsawa baya to ku a desert ana shuka itacuna domin desert ya matsa baya ku kuma ku zo kuna yanke itacuna kuna matso da desert to yanke itacuna yana jawo sanjin yanayi abubuwan da ke haifar da sauyin yanayi sun hada da dalilan samun makamashi yaduwan masana'antu fasa dazuzzuka don biyan bukatun dan adam tsara hanyoyin sufuri don kyautata rayuwan dan adam gine-gine bin hanyoyin samar da abinci bukatar makamashi da sauransu ga manoma wace illa canjin yanayin zai haifar malam adamu mai saje ya ce. To a takaice dai sanjin yanayi kaga kamar munan mutan gaun dare da can ba mu san shi ba. Kaga noma a gwajin mu nan lokaci biyu muke amfani da shi. To a lokaci biyu nan a lokacin da in aka shiga rani muke amfani da ruwan kogi ko kuma ruwan tafkin da muke tsayarwa. Kaga muna wannan wahalan mu ja abin fomfi da wanne wanne. To yanzu da sanjin yanayi ya zo kuma kaga akwai wani hatsin da muke shuka shi kuma shi kaka ta buso muke shuka. To yanzu abin da ya zo mun shuka canjin yanayi ya zo ya fara fidda kai shi kuma asalin wannan hatsin bai son ruwa ruwan ya zo ya taba shi dai ya lalace gaba daya to masara hakan tafiyan da muke tafiya da shi yanzu shi ma in ya fara tsira ne aka fara rana shi kaga ya so maja in canjin yanayin ya zo ruwan ya masa yawa kuma wanda ya fara fitan bai je maka amfani ba shi fara lalacewa gashi dai ya fara gindin sa ya fara ja kowane irin taki ka zuba masa kuma bai zai sake kama ba don tun cikin jijiyen in ya mutu to mu je kuma kaman abin da ya gano ma fom shi asalin shi gashi dai muna shu shuka shi a raba ne to amma shi ma ruwa ya masa yawa banan nan da muka shuka shi ruwa ya masa yawa duk hakan na ya lalace irin ka ajiye shi a wuri da ba shi ka je ka dasa ban dai sanye masa yawa dai ya fara tsira mu dauka mu je mu tona wuri mu sassaka shi ya kama to sanjin yanayi ya kawo banan nan duk wayannan abubuwan in ya lalace bai kama ba ruwa ya masa yawa ya lalace yanzu kuma ka lura kaga tafiyan da muke nan ana rana mu haka ce mun shiga kaka can kuma da azahar yayi Allah da ikonsa shi kaga yanayin sanjin kuma ya zo har mutane na cewa kai wannan kam ruwan bazara ake cewa da Hausa ne ko kuma ya muka ce a dama wannan ruwan ai yana zuwa amma banan nan ruwan ya zuba da yawa to za ka tambayi Allah ya kuma sanji yanayin ya zo ne ai mu ne za mu sanja halayen mu mu koma gare shi mu tuba mu istighfari don sabili da sanjin yanayin a gujen mu ne ba a gujen shi ba sauyin yanayi yana da tasiri ba kawai kai tsaye kan dabbobi ba har ma da tasiri kai tsaye kan cutattakin dabbobin malam ma'azan makiyayi na mai cewa game da sha'anin kiwo kuma to ba ne dai za mu iya cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ba a dai jijjiki har hakan nan ba an samu ruwa sosai kuma an yi an samu kuma nima an samu albarkacin shukoki ka alhamdulillah akwai amma shekaru biyu zuwa uku nan ne gaskiya dai aka dan samu tangarɗa da matsaloli game da yanayin rayuwa kaga ruwa ta yawa kuma matsala in bai yi yawa ba matsala amma bana kam alhamdulillah to shi dai a zuwa karshe karshen ne bin ya dan ja baya kaɗan amma muna yi ma Allah godiya alhamdulillah canje canje a yanayin zafi ruwan sama da fari na jefa waɗannan al'umman cikin haɗarin talauci da yunwa tasirin zamantakewa da tattalin arziki mai girgizawa na da halaƙa da sauyin yanayi abin na shafar kusan kashi arba'in cikin ɗari na mutane masu fama da talauci. Abin ya zama kamar rauni. Malam Iliya ya ƙara da cewa. Yanayin canjin yanayi abin da yake kawo canjin yanayi ya kawo zafin gari ko zafin jiha gaba ɗaya rishin albarkatun daji abin da duk yanayin da ya zama cewar ba kuma irin bishiyoyi manya da ƙanana to dole sai a samu canjin yanayi a wajen mai zafi wanda zai kawo zafi a gari ya kawo zafi a gurare daban-daban inda ba za a samu kwanciyar hankali ba amma da inda ya zama cewar akwai yanayi mai daɗi a wajen to akwai bishiyoyi manya akwai ƙananan bishiyoyi ƙananan bishiyoyi za su ba ɗan adam kariya mai kyau ta lafiyar jikinsa manyan bishiyoyi kuma za su ba ɗan adam kariya ta zafi zafi ba zai kiɗima jama'a har a rika barin guri zuwa wani gurin da neman sanyi ba canjin yanayi kenan duk inda ya zama cewar akwai bishiyoyi manya akwai ƙanana to ba a canjin yanayi mai zafi a wajen sai dai a yi mai sanyi kuma mai daɗi don haka idan ana so a yi rayuwa mai kyau mai daɗi sai a dasa bishiyoyi manya da ƙanana manya su zama ko da ba a duka unguwa ba ya zama duk irin kilomita ɗaya biyu akwai bishiyoyi masu girma wanda za su kare iska in sun kare iska mai zafi su kuma su kawo ah, mai sanyi ma jama'a bishiyoyi su suke kawo canjin yanayi mai sanyi ya dada da gari ya dada da unguwa in akwai bishiyoyi a cikin unguwa to ba a yanayi mai zafi sai dai a yi mai sanyi shine ake cewa canjin yanayi ya zama kala daban-daban wani gurin su samu canjin yanayi mai zafi wani gurin su samu mai sanyi tattara ruwan sama, iyakance shayarwa, kare gida daga zafi, cin karancin kuzari, da sanya rijiyoyi duk mafita ne don dacewa da sanjin yanayi. Amfani da wuta lantarki wato mutane sun yi yawa yanzu wutajen lantarki da kuke kallo shi ma yana sanja yanayi wato akwai abin hikima da Allah ya tsakanin dare da rana dare akwai amfaninta rana akwai amfaninta to shi daren an zo kuma an haskaka shi wannan ma yana sanja yanayi mutane yanzu sun yi yawa lantarkai yayi yawa shi ma yana sanja yana yi macika gayya domin kam laifin da muka yi nan ko shuka yau kamar yanzu da muke cikin shi nan yau dai ga shi dai farin da muka yi an yi fari na kwana kaɗan har muna murna muka ce to hatsin da muka shuka nan zai yi kyau kwana kaɗan kuma ruwan ya sake dawowa kamar ma yanzu damuna ta kama kuma tafiyan da muke tafiyan nan mun fara shiga rani to abin ya sha'ani ne na Allah in ka ce a haɗu a roƙi Allah kowa shega kai ni mai roƙon Allah mai da zan yi ni na buƙatar ruwan na samu ya manta kuma kai manomin nan baka noma jeji ka kawo kasuwa ya saya ba shi ma jeji sanjin yanayin ta shafe shi shi an yi magana ya ce a'a ashe wato ruwan da ake ce a je a roƙa ko kuma a'a shiga masallaci a koma mallan nan game da abin da zai shafi duk al'umma annabi gaba gaba ɗaya ne. Masana kimiyya sun gano cewa ƙoƙarin kare sararin samaniyan ozone na jawo sauyin yanayi ƙarara tare da hana fitar kusan tan 135 na iskar carbon dioxide tsakanin 1990 da kuma shekara 2010. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu Ɗanba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar jamhuriyar kamar da sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki sai dai a yanzu haka da yi wani masanin kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru kuma tsohon dan wasan kwallon kafa alhaji abibu inuwa ya yi mana karin haske kan wannan halin da kasar kamaru ta tsunduma a ciki ga abin da ya ce eh, malawar rashin sa'a yasa ce ma rashin sa'a don ba daɗe kamar ba ta daɗe da haɗa kofin nation ba ita ma ta tafiya da ranar najeriya ta dake ta afi su ta ɗauka wannan a kamaru ne kuma koten mata kuma suka tashi suka tafi portugal ga shi dai kalifikashin tafiya kofin duniya ne aka dake su portugal suka dake su ma na yara yanzu na ekip national idisen na yara sun tafi za su yi wasa da mali mali ta da ke su biyu da banza suka dawo karshen balsu da su da burkina burkina suka dake su to kaji dai rashin sa'a to yanzu muka haura kuma sanyo manya na su na manya to kun kalifikatif nan na dawo abin ba daɗi premier mark contra burundi burundi eh, kamaru ta yi nasara ta daki burundi deuxième ma kwanta malawi suka yi matching biyu da daya troisième ma da yake babu kenya ana bukata ekip biyu ne za su tafi cote d'ivoire malawi ta dake mu biyu da daya yanzu abin da ya saura mana kurum mu roƙi allah ne kawai mu daki burundi kuma malawi ma ta daki burundi in ba haka ba in burundi ta dake mu burundi ta je ta daki malawi to malawi da burundi ne za su tafi kwadewa abin ba daɗi ba daɗi game da 'yan wasan kamaru ga shi dai sun samu president mai kyau president ito albashinsu kullum kowane wata yana zuba na ekip ma yana zubawa presidonin da suke jeren ekip duk ya kawo tsari amma abu ya zo rashin sa'a kuma 'yan wasan senior na kamaru sun tsufa mala'awar sun tsufa suna bukatan canji to a wannan a wannan eh, akwadin suke yanzu kaga ben sa abubakar ya tsufa cikon mutu ya tsufa eh, eh, da kuma kulu duk sun tsufa ana bukata yanzu canji a wannan fallin yanzu suke suke tattaunawa ta kuma ijisan nan da kake ji ijisan na yara dama kamar ne take rike da wannan kofi to yanzu dama daga udisar daga an shige shekara goma sha bakwai an zo sha takwas sha tara kwanan sababbi ne sababbi ne yanzu suka zo dama kamar ne take rike da kofi to sababbin yara sun zo dole babu experience kaga a premier tour aka cire su wato matsala ya zo da yawa kamar shekarar nan kuma rashin sa'ani rashin sa'ani kai har manajan ekip wanda suke sayar da 'yan wasa waje fifa ta zo ta ce za su zaɓi guda goma sha biyu da za a je iphone su za yi musu tambayoyi in sun shiga tambayoyi za ba su takardar da za su ci gaba da sayar da 'yan wasa malawa duka goma sha biyar nan manaja ekip da aka ɗauka ɗaya bai shige ba amma a manajar ɗin ma kenan game da kamu ko ɗaya bai shige ba babu ɗayan da ya samu takarda na zama a jan da zai samu waje yana sayar da yan wasa waje fifa ta dafa masa ba to kaji duk rashin sa'a shekaran nan game da kamaru ya kama yan bol ya kama dirijan ekip ya kama ga sunan dai mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla a gaida muhammad awal garba to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. ambaliyar ruwa da ta tumbatsa a wata babban madatsar ruwa a yankin himalayan da ke arewa maso gabashin indiya ta kashe akalla mutane 31 kamar yadda jami'ai suka fada a yau juma'a yayin da ruwan mai sanyin gaske ya ratsa garuruwan tsaunuka tare da kwashe gidaje da gadoji da kuma tilasta dubban mutane barin gidajensu. ambaliyar ta fara ne da tsakar daren laran larabar da ta gabata a lokacin da wani tafki mai dusar karkara a cikin tsaunuka ya cika sakamakon ruwan sama mai karfin gaske ruwan ya tumbatsa ne a wani dam mai shekaru shida wanda shine mafi girma a jihar sikam ta indiya sannan ya ratsa garuruwan da ke cikin kwarin lachan da ke ƙasa. wannan dai shine mummunan ambaliyar ruwa da ta afku a arewa maso gabashin indiya a cikin shekara guda da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya da ba a saba gani ba to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin a madadin zara aminu fage da ta karanto mana labaran duniya da fiona da ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu jumbe hamza Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.